Zauren matasa. Masu raro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA. Da ke taba abubuwan da ke ciwo matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da suka haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da zauren matasa a garin Ɗan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke ƙaramar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi. matasa sun taru a zauren kamar yadda aka saba ji, inda suka koka da cewa miyagun iri sun hana su shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na buƙatar ɗauki daga hukumomi don karakan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawan Najeriya cikin kuncin rayuwa. rayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba, to mutane dai akalla su samu su riƙa yin barci da ido biyu rufe. Mamakon je mun fara duba hanyoyin motsi ya fi laɓewa wajen kare kai daga tarkon miyagun irin maimakon zama a sunkuru don tsananin fargaba. Matasan sun haɗa da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida ɗan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. BOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa. Dashen Allah ku je kamar dai ciyawar nan. A gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan Umaru attack akai akai akai akai. Wallahi 'yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun karuwa da gudu ba su dawo ba. to don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su. Maganar ‘yan ta'adda ta yaya za a yi misali wanda yake bisa akwaya ya ce zai kara da raƙumi kana ganin zai ci riba ai ba wata hanyar da muke da ita wanda yake a'a har mun samu sau da zamu ce bari mu kama wani mu yaya za mu yi ma mu samu wurin zamu ɓoye da muke ta ina za mu samu wurin zamu laɗe a'a amma samu a su wuce ba su gan mu ba a ko yaushe su suna da suna warkasar mm, abin da ke cikin dubu abin da ke bayani su suna ganin ba mu ganin su suna da makami ba mu da shi ta yaya za mu yi mutum kare su a'a sai dai a shi karfin tsari ne na Allah da ya ga dama ya tsare mu da karfin addu'a da kullum Allah na jin kukan mu shine yake ba mu dama wata na ka samu da abincin da zaka ci har ya zama to ko wani ya samu zai ya san maka amma ba wai dan muna da wani ainihin makami ko wani garkuwar za ta kare su mu da su ba Allah ne kawai in ya ga dama ya abinda nake faɗa ba mamaki wata rana an taɓa yin Eh, kamar wani kwazo aka ce kai mutanen na yau ba za mu yadda ba za mu je mu yi noman mu ba wanda isa ya taba mu aka fatattaki su waɗannan miyagun irin to wannan dai zuciya ko ta ta yi koye ka dai mutum dai bai tuma ya faɗa rijiya ya ce kuma babu kowa ya ce sai kai hito saboda zai a tunanin mu kullum tsalle ɗaya ke faɗa rijiya amma sai an yi goma ba a fito ba saboda haka duk wanda ya ce zai tunkare su to shi ya fi san abin da zai yi isa ko ina zuwa isa ko yahuza kuma waye ne yake da ya fahimci tambayar nan tawa wanda watakila ba zai razana sosai yadda muhammad bara'u ke cewa tsalle ɗaya ake faɗawa rijiya ba eh, idan na fahimce ka kamar mala umar umar fama ne ke magana mm. kamar idan na fahimci mala nasur magana da tambayar da kake yi kamar shin mun taɓa yin wani gangami kamar ga wannan garuruwa namu da waɗannan matsalolin suka suka dame mu mun taɓa yin wani gangami aka yi haɗa ƙungiya aka ce kai yau kowa sai ya fita bakin daji an je an yi noman nan gaba ɗaya duk inda da suke a tarba ya zama sai an yi an gama haka yake magana ina eh. yawwa to gaskiya wannan baya yiwa ne gare mu abin da yasa na gaya ma ko da mun yi wannan gangamin don mun taɓa zauma muka yi wannan shawarwarin na cewa ya kamata mu je na farko kalubalen da aka kawo waɗanda aka fi jayar masu ba da shawaran aje shine na farko makamansu da namu ba ɗaya ba abun hawansu da namu ba ɗaya ba sannan abu na na uku shine duk lokacin da aka yi wannan shuka misali nan an sa masara nan an sa dawa nan an sa wake ka san yau da gobe za su girma ne yawwa kamar yadda nake ba da bayani na ce idan muka yi wannan gangamin muka je muka samu nasara muka je muka yi noma muka shuka na ce maka ka san yau da gobe shukokin da muka yi kamar irin dawa gero masara waken suya abubuwa ne waɗanda suna girma su duhu ba kaman kankana ba mm. to idan ya zama wuri ya yi duhu su kuma suna amfani da wannan damar ne sai su zo su kwanta za su iya su yi sati ciki ba ka sani ba suna da ka jiran kawai suke lokaci ɗaya ka zo ka zo su kama ka su tafi da kai daji to kaga abin har wa yau an sake koma yar gidan jiya kenan mm. wato to ina fatan na amsa za su iya zauna guda na fakon mugun aiki da za su aikata. Eh kamar ma mu abin da muke tunani kamar a dubarbarin da suke zuwa tare da su shine Mal nasiru misali idan wuri ya kai tsawon kilomita goma sannan da ƙyar ka ji mutanen nan sun fito ƙasa da mashin goma kuma duk mashin za a samu mutum uku ne ke kai duk mashin mutum uku overload kenan eh. haka suke tafiya yawwa to kaga idan mashin goma suka fito kaga uku uku so goma akalla ka ga mutum talatin kenan so za su yi group uku wasu za su tare haka wasu za su tare nan wasu za su tare nan ya zama ko da zaka shigo wannan kalmar taka da ke jin kana yan faɗa za su muku kofar kofar rago kake cewa ko menene kofar eh, rago yawa za su yi muku kofar rago sai ya zama kai ka ga biyar nan ko kana tunanin ai su kadai ne gudun da zaka yi ko da zaka yi sun saku tsakiya kuma kowane da babban makami babu inda zaka je za su kama ka ne wallahi idan ka ga jiya jiya aka dawo da wasu kannan mu in ka ga yaron nan wallahi da kasan skeleton haka yaron yake naman jikin shi ya kare ya tafi wallahi yaron yanzu ma haka yaron yana kwance ko ga irin wannan da kaga an yi manaka aka yi wakwa wannan aka yi wannan yanzu ne zaka razana mm. ai maganin dan ta'adda maganin wani ne ta da zaune tsaye maganin wani shaidani na gari maganin wani dan abun da wallahi sai hukuma babu yadda za a yi sibila ya maganin wannan matsalan wallahi mu ba za mu iya ba amma dai za mu ita iya kokarinmu da addu'a da kuma magiya wurin waɗanda suke da ruwa da tsaki ai gwamnati in ba Allah ba babu wanda ya fi ƙarfin gwamnati yawwa kuma mun ɗauka na'am ya da zuwa ko wanda yake cin mana akwai wasu wanda suka yi hijira zuwa wari a jihar Rivers ko eh kwarai kuwa malam Yahuza kenan eh Yahuza yi mana bayani eh, shin me da suka tafi warin garin matatar man fetur kenan me suke a can To dole ne su je su ɗan yi kwadago 'yan ƙauyukan da ke nan ba za su zure haccan ba inda da ya baki inda suke noma rogo ɗin nan. To kaga nan ne in aka ɗan yi kwadagon aka ɗan samu kuɗi to sai a turo ma iyalai rogon nan ga manyan motoci da zai zo gidaje a ɗan samu a samu abin samu bakin salati. Saboda in ba sun yi haka nan ba ka gama ah, gidan ya kakara nuna. Ma'ana ba ba kudancin Najeriya suka tafi ba wani waje ne daban ko me? Eh kudancin Najeriya sun je kudancin Najeriya ne. To ore ore. Oh ore ore kake faɗa? eh suna yankin ware ok ware ai kaga tana gabas da ibadan kenan eh kudu maso yamma ne inda ake zuwa ake siyo goro ake siyo goro kenan yawwa to in suka yi aikin kuɗi suka samu to ne za a sai garin kwanci sai a turo da shi a samu mutum ɗaya sai a yi kuɗin mota da kuɗin garin nan da zai kawo sai ya kawo kuma sai a ɗanar ba mu iyalai ana jiƙawa ana ci domin a samu a rayu. To yanzu shi kenan bari mu je babi na ƙarshe gaba ɗaya wato za mu bi ɗaya bayan ɗaya kowa ya faɗi maganarsa ta ƙarshe eh, yadda muka yi wannan zantawar hanyar mafita eh, kowa zai duba me yake ganin zai samar da mafita a dawo yankin ya zauna lafiya tattalin arzikin yankin ya dawo mutane su rika barci da ido biyu a rufe bari mu fara daga isa el usman yi mana bayananka na ƙarshe a wannan zauren. assalamu alaikum malam nasir magana ta ƙarshe wadda zan yi ita ce wadda nake tunanin idan aka yi ta za a samu mafita ne a zo da jiragen sama da motocin ƙasa na sojoji a shiga dajin nan na baruba da sabon dinni da makini a rarraji ɗan bindigan nan to insha Allah za mu samu sauki kuma kasuwanci zai dawo arzikin mu zai dawo. Ku dakata a nan matasa. Makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan nagarin ɗan Umaru a ƙaramar hukumar Danko Sagu ke jihar Kebbi da kuma muryar Amurka. Ni na da Maili kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America.